muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake tara huskokinmu a wannan safiya mai albarka wadda ita ce safiyar ranar litinin goma sha biyu ga watan ramadan bana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai daidai da uku ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku ah, muna farawa da safe yau cewa farko dai kamar yadda kila ba a ga malam ba malam ja'far ina sa ran yana hanya ko kuma dai Boslo ya ɗan rike shi saboda haka zuwa kaɗan za mu ga isowar shi insha Allah na biyu kuma a jiya mun ba da sanarwa ta wani ɗan uwa da shi ma ya kawo tashi sanarwa zuwa gare ku alhamdulillahi yan uwa mata duk sun fara karɓa kira kamar yadda na lura wasu daga ciki alhamdulillahi sun yi waƙwasa sun tura jin nauyi ko kuma wani tunanin mai zai zama tuna munanta zato sun yi ƙoƙarin turo haƙiƙanin su suwaye ko Allah zai sa mu dace Su wannan wani abun jinjina maku ne domin abin da wasu ke gani kamar kada aji ne ko rage ƙima ne su yi irin haka ina fata kun san me nake magana a kai na'am an gane ba yawwa ni da ku kawai ke gane me muke cewa saboda haka jinjina ne ga waɗanda suka riga suka fara amma kuma wanda ba su riga sun iso ba su ma muna sauraron su muna jira kuma ina baki tabbas farko dai mutuncin ki zai ɗore ba wai wani abu za a ce ba gashi ya faru wanda ba za a ce a sha na biyu kuma abin da kika yi bai saba ma musulunci ba ban dai sani ba a ɓangaren abin da ya shafi al'ada kila wata ta ce zuwa al'ada su ba a haka to amma tunda musulunci ya kawo yin bai zama laifi ba kuma ma hali da aka samu kai a ciki yana nuna yin hakan ba zai zama wani abin aibi ba domin wata hanya ce ta Allah ta'ala ya ƙaddara alkhairi ta hannunta muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a dace da abin da kenan kuma ya sanya mu mu zama sanadin alkhairi insha Allah Koda da ku saurara jagororin wannan majalisa ko kuma wannan eh, tafsiri da ma abin da ya shafi tattaruwarku ku ko da ba cikin azumi ba idan wani abu ya taso insha Allah za su san hanyar da za su isa muku da sanarwa ƙarshe ma mu zamanto cikin waɗanda za mu halarci alkhairin da ikon Allah amma dai yanzu kun ji halin da ake ciki kuma muna saurare har yanzu ga waɗanda ba su riga sun motso ba Allah ya ba da ikon yin ƙurowa na'am a kuna iya tuna wace sura muke cikinta suratul nisa'i ba ma'ana suran mata to Allah ya ma mata albarka hadda ma mazan insha Allah bayan nan kamar yadda yake ina jin za ku san akan wacce gaba muke bayani a darasinmu na jeko muna wata gaba ce wacce take nuna irin ayyukan ta'addanci ko ɓarna ko kuma wacce iyaka da ahlul kitabi suke yi ko suka yi da ya sa har Allah ta'ala ya yi musu sakamako da ba su gwale gwala tun ana rayuwar duniya ta yadda Allah ya haramta musu wani abu daga cikin daɗaɗen abin da Allah ya halatta mu wannan al'umma su sai aka ce an haramta musu wannan daɗaɗa to za mu tashi aya ta ɗari ɗaya da sittin da ɗaya suratul nisa'i idan kin dibi ƙur'anin ki za ki ga aya ta ɗari ɗaya da sittin da ɗaya ta faɗi wa akhdhihim riba malam sai a karanta ka a'udhu billah karanta kawai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم

da kuma ya sa Allah ta'ala ya faɗi wannan ababe na laifi da kuma menene ya faru kuga ga aya ta baya Allah ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu zalunci nasu kenan azzalimai ne kuma zaluncin nasu ba a kan tsakanin mutane kaɗai ba har Allah bai kubuta ba sai da suka yi zalunci ga Allah suka danganta mashi ababe na siffofi miyagu munana siffofi na tawaya siffofi na na ƙasa, wanda duk sifofin Allah baraka wa ta'ala siffofi ne na kamala siffofi ne na cika sifofi ne na girma babu wata siffa da ake danganta Allah da ita siffan ta zamanto ta tauyewa ce ko ta naƙastawa to cikin zaluncinsu sun ce ma Allah matalauci cikin zaluncinsu sun ce ma Allah marowaci cikin zaluncinsu sun kira Allah mai ɗa da dai sauran wasu ababe da dama to wannan ya sanya Allah ta'ala ya haramta musu wasu daga cikin daɗaɗen abin da Allah ya halitta ma al'umma baya ga zalunci muka ji suna yin ayyuka da dama domin hana mutane su bi Allah shine wa bisaddihim an sabilillah suna toshe tafarkin Allah ta yadda za su hana mutane gane abinda Allah yake nema gare su na yi maku misali a yanzu irin yadda kayayyakin kallo suke hana mutum zikiri su hana shi tilawar ƙur'ani su hana shi sauraren ƙur'ani su hana shi yin dukkan wani aiki da zai samu aljanna ta sababin shi hatta wayar ku ta hannu ba kowa bane ba wayan nan za ta zamanto sanadin aljanna gare shi wasu da daman ku waya za ta kai su ta Allah shi kare mu saboda haka duk wannan yana daga cikin mummunan abin da ya shafi gudunmuwa da yahudu suka baiwa al'ummar duniya su ƙirƙiro wani abu wanda zai iya yiwuwa in ba ka yi wasa ba sai ka wayi gari cikin jerin 'yan wuta sababin shi kuma wannan muka gani a yanzu nan gaba ma za su ƙara ƙirƙiro wani saboda haka ya danganta ga kai kuma yaya kake ƙoƙarin ririta imaninka da kuma ƙoƙarin samun kariya ta yadda kada su kwashe ka a cikin motar su ta jahannama su kai ka su baro to yau sai Allah ya ce ga wani ta'annuci na yahudu wani ta'annuti ne wani fasadi ne wace barna ce suka ƙirƙiro ma duniya wa akhdhihimur riba sai ta'amuli da riba kun ga wannan Allah na ba mu lissafin ababen da suka ƙirƙiro wanda suka ɗora duniya a kai sai kai mamaki irin yadda wannan gaba ta nisa ta kai ko'ina ta mamaye duk bankunan da kuka sani yanzu waɗanda ake kira conventional banks bankuna masu ta'amuli da riba Ku za ku samu tushensu daga yahudu ne saboda haka harkar riba akwai yadda za a yi a rayu banda ita amma saboda su cusa jama'a a kan riba kin ga dai yanzu dole ne duki yake ta zan tana da alaka da banki shi kuma banki hudda ce ta ruwa hudda ce ta riba face face sai dai wanda Allah ya ta su a ƙarshen bakara Allah na cewa idan ba ku daina mu'amala da riba ba to ku shirya yaƙi da Allah kuna jin akwai wanda zai iya shirya yaƙi da Allah to ko dai da ma an ce ga shi to mahaukaci za a ɗauke shi domin ba mai iya ma Allah Allah ya halicce ka tun kana ɗan laboko kuma bayan ka tsayu da ƙafafunka ka yi ƙarfi ka ce za ka yaƙi Allah to Allah ce waye ku guji abin da ya shafi riba idan ba ku daina ba fa’adano bi harbin min Allah ana shelanta muku kun shirya yaƙi kuma Allah ta'ala yana sanar da ku yaƙi daga gare shi an ce riba shine ƙarancin zunubinta shine a samu ɗaya kwanta da uwashi. kun ga kau babu abinda ya kai wannan muni to kamar haka hulɗar riba take yanzu ku ji kwanan nan da aka zo jikin harkar cashless din nan abinda ake ce ma babu kuɗi a hannu sai ka je wajen mai pos sai ka ce mashi za a ma transfer ko ga kati na ina son ka bani dubu biyar to wallahi an kai ga wasu guraren zai ce to in kana son dubu biyar to dubu ɗaya da ɗari biyar nauni kai kana da dubu uku da ɗari biyar me ya ci waɗancan zai ce shi ma ya wahala da waye da waye wanda duk lokacin da za a ce ba ni kuɗi in baka kuɗi to abinda shari'a ta sani shi ne daidai wa daida yadan biyadin hannu da hannu ba ma ko ɗan jira in je in dawo mislan bi mislin kama da kama amma yanzu kiriri mun samu kanmu ba yadda ma ka iya kai dai baka da kash a hannunka kuma dole kana neman kash din nan saboda larura shi kuma ya ce ba yadda ya iya in kana so ga yadda za a yi wani ya kwana bai ci ba ba don bai da kuɗi ba amma babu kashi wani ya yi ni bai ci ba don haka duk koda da farko ya ce ni ba zan yarda in wannan shirmen ba dole in yunwa ta ɗaɗume shi ya koma ya ce to ya na iya ba ni haka nan sai ya yarda dubu biyar ta zama dubu uku haka mu'amala da riba za ku gani idan ka kai kuɗinka su ɗauka su ba kamfanin giya su ɗauka su ba duk wani shirme na caca da sauransu da kuɗinka za su yi wannan tasarrufin kuma idan suka ba da bashi sai su ɗora kuɗin ruwa sai su ce akwai kaza percentage akan wannan bashi. Tudu wani hudda da riba za ka samu tushen su daga yahudu ne shi yasa nan Allah ya ce wa akhdhihimur riba da yadda suka shahara wajen karɓar riba a cikin mu'amala duk wani transaction da za ka yi to sai ka ga wasu charges baya ga cewa kuma kai da ka ba da kuɗin nan ajiya za a iya a juya shi ba ma ta hanya ta kirki ba kowace irin lalatacciyar hanya ce domin dai musulmi ba zai ba da kuɗin shi ma gidan giya ba a yi kasuwanci amma in ka ba banki na iya ba gidan giya ba hotel ya ba wani kamfanin caca na duniya shi duk ba matsala ba ne shi yasa za ka ga a ƙarshen wata sun turo ma wani alat wai shi interest interest asali kamata ya ce in a bankin musulunci ne sunan shi a ce riba amma a conventional banks ya zama sunan shi riba shi yasa za ka ga kamar su jais kamar su abtaj bank sai su rubuta ma profit su kuwa conventional sai su rubuta maka interest kaji ko sunansu ba ɗaya ba interest kuɗin ruwa ne profit kuwa riba ne kuma Allah ya ce a halallahu bai'a wa harramar riba Allah ya halatta a yi ciniki a samu riba shine na abinda ake ce ma islamic banking system amma wa harrama riba ya kuma haramta interest shine na conventional banks wa ma'ana bankuna waɗanda suke ba na musulunci ba su riba suke badawa in ma ka kai ajiya amma na musulunci riba suke badawa akwai kuma bambanci tsakani nesa ba kusa ba sai wanda ya zurfi a ciki ya san yaya abin yake to ba wai kawai hulɗar banki ba yar uwa riba na iya shiga cikin al'amuran rayuwa da dama kuma yaƙi ne da Allah kamar yadda muka ji kuma laifi ne daga cikin manyan laifuka da suka haramta ɗan adam ya aiwatar tunda Allah ya haramta riba zaman lafiya kada kai ko da kana samun wani abu mai kauri akan harkar riba Allah ce yi wa ma ataitu min riban liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbuwa inda Allah abin nan da kuke badawa na harkar riba domin ya zamanto kun samu ƙarin kudin ruwa cikin dukiyar al'umma to a wurin Allah ba zai albarka ba amma ya ce wa ma'ataitun min zakatin turidu na waje Allahi fa'ula'ika humul mudhifun amma wanda kuka bada dan neman tsarkin dukiya kuna neman yardar Allah kuna neman ladar Allah to fa ulaika humul mudhifuna Allah ya ce wannan shine ake ninninkawa a sa masa albarka wannan ayan na nan cikin suratul ruh Allah ta'ala ya mana nuni zuwa ga cewa ko mai ka samu na mu'amala da riba babu albarka a tare da shi a daidai sadda dukkan wata lada da wata riba da ka samu ta fuskar halas Allah zai sa mata albarka tunan Allah ya ce wa akhdihimur riba wani laifin na su yahudu shine jarima guda shahararriya wadda ta isa ta rusa duniya gaba ɗaya shine mu'amala da riba a surata ala imran allah ya gwada su yahudu game da dukiya babu sassauci domin wa min ahlil kitabi man in ta'amanhu bi qintar Allah ya ce su din nan su din nan in ka aminta da mutum da dukiya wadda take mai yawa to an samu akwai masu sassauci wanda ya addihi ilaika zai mai doma amma wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilai akwai wanda ko ficika ka bashi ta tafi kenan ba zai mai ka ba kun ga yanzu da ake ta fama da fitintunu a duniya duka sababin abin da ya shafi wannan in ka kalli ayar ƙarshe Allah ya ce dalilin yahudu da yasa suke ganin dukiyar duniya ta su ce zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil su sun ce duk wani ummiyi ba ma da zunubi dan mun taɓa dukiyarsa waye Ummi, ke ɗin nan da kike kallo sunanki Ummi daga cikin harshen yahudu Allah haka ya ce suke kiranmu ma'ana duk wanda ba ba yahude ba sunan shi ummi su kuma sun ce laisa alaihim sabil ma'ana ba sa da zunubi ba sa da tuhuma ba su laifi ba a game da dukiyar wanda ba su ba shi sa kuka ga in ƙasa na da albarkatun ƙasa da sauransu za su zo da nufin buƙatar wannan albarkatun ƙasa ba ku da ikon ce masu a'a me ya rusa ƙasar libya arzikin cikinta me ya rusa ƙasashe da dama arzikin cikinsu me ya jawo rigiman ƙasar zamfara ta ƙici ta cinyewa arzikin wajejen me ya jawo ake hayaniya a yankin niger delta a najeriya arzikin da ke bunna a wajejen duka wannan wani abu ne wanda yake fili wa akhdihimur riba kuma sun ce laisa alaina fil ummiyina sabil za su iya yiwuwa su jefa muku tashin hankali a ƙirƙiro kidnafin, a ƙirƙiro boko haram a ƙirƙiro maku hanyar yaɗuwar miyagun makamai ko kayan maye da za a sha a ta hauka ana rashin mutunci muhimmi dai wannan guri ya zamanto babu wani abu da ake ce ma doka da oda wadda za ta sa masu ido bisa abin da za su idan ba zaman lafiya sai su ci karansu ba babbaka a wannan yanki ba tare da wani ya sani ba su wannan yana daga cikin abin da suka shahara da shi kuma sun ma ƙasashe da dama nan Allah sai yake tunasar da mu irin wannan ta'annuti da irin wannan ta'addanci da irin wannan rashin rashin kirki da Allah ya sanya waɗannan bayi suke da shi Allah ya ce wa akhdhihimur riba suna al'amarin mu'amala da riba iya iyawa saboda shi riba shine zai sa ka ci kudin wani a kana kwance a inuwa ku ga mutum da daga shi sai dan guntun wando da gabjejin glass a ido sai dai ya karanta jarida baya zuwa ko ina amma kuma kullun yana ganin alert kullun suna shigo masa kun san akwai mata da ake cuta sai a ce maki ki kawo naira miliyan guda kafin ƙarshen wata za su zama miliyan uku ke kuma su su su kina ganin haka ne kuma a ce bayan kin sa naki ke ma ki gayyato mutum ɗari mutum ɗarin nan da abin da za a masu za ki samu ke ma naki a kai ƙarshe haka za a yi ta bin abin kamar wutar daji kuma za ki ga irin taron mata aka fi yaɗa abin ke wance ai ma na yi mun samu abin wata ma an ɗan tattara akwai wadda ta gaya min wallahi har fili ta saida ta ce yanzu ta rasa yadda za ta yi mijinta ma bai san ta yi ba kuma kuɗi sun makale miliyan hudu miliyan hudu sun tafi ta rasa yadda za ta ce haka za a zo a ɗiga maki zuma a baki a ce ai da an juya za ki samu abubuwa wance mata yi ta ci nasara wance mata banda banda wannan kamfanin da ba za ka nuna gashi nan ba kawai za a ce business ne online to business online ina jin akwai wadda online ta sai jaka sai da ta zo sai ta ga ashe jakan wasan yara ce saboda hoton da ta gani ta ɗauka hoton gaske ne sai da abin ya zo ta yi ta Allah ya isa saboda ai dama shari'a ta hana wani abu wanda yake baka tabbatar ba kamar a ce sayan tsuntsu a sama yana yawo filfil ka ce a ce ma nawa za ka sai wannan ko kuma kifi a ruwa na yawo ruwan da baya da iyaka bari a iya kamo shi a ce nawa za ka sai kifin nan a ruwa duk wannan yana nufin sayan abin da babu tabbas wata har kuɗi ta sanya wanda aka kawo na bikin ɗiyarta wai ai kaga ko tunda dai an sa ranar da nisa kafin nan kuɗin nan sun ƙaru kaga shi kenan ƙarshe suka nutse suka dulme. ba kuɗin ba labari kuma ta kasa ta faɗa wa mutane mai ya faru wata ta kwaso na wasu musamman uwa adashi an tara maki na mutane kawai sai ki zuba su cikin wani kwando su zurare ki zo kina ta mazurai mara gaskiya kamar mage a buhu me ya faru <laughs> wallahi gashi gashi kuma fa ku ce wai ku mata ma da Allah ta'ala ya tabbatar maku da kuna da ɗan rauni har maza sun shiga cikin kamiya-miya za ki samu mutum yana harka wani ya ɗan ɗora shi kan dukiya kawai sai ya ebi dukiyar nan ya zuba cikin wani shirme a zo ana ya aka yi ta mazurai kuɗi sun hau kan shi wanda kuma bai ci komai ba shi wai da a ɗan juya kafin magana ta yi sai ya samu nashi oga ma ya samu nashi sai ya zanto yanzu ba nashi ba na oga mata abinda nake faɗi gaskiya ne ko labari nake yana faruwa kun ji ko saboda haka kun ga wannan yana daga cikin hanyar da su yahudu suka shahara da shi a ƙirƙiro wani abu wanda za a kamface kuɗin mutane kai da naka ma yanzu sai a hankali Allah ya ce wa akhdihimur riba da ta'amuli da riba wa qadanuhu anhu alhali cimcam fil azal an hani yahudu ta'amuli da riba a addinin attaura da annabi Musa ya zo da shi riba haramun ce a addinin injila da annabi Isa ya zo da shi riba haramun ce to bare kuma uwa uba ga garaba dan majalisa alkur'ani mai girma ya fi kowa haramta riba ya faɗa ba ɗaya ba ba biyu ba riba ba kyau riba haramun riba faɗa ne ma da Allah kuma duk wani bala'i da kaga al'umma sun shiga kun ga har abin da ake ce ma recession ban sani ba wanda suka yi nisa a economics sun san recession shine a shiga cikin wani abu na halin tsanani na halin ƙunci abinda za ma a yi ta'ammuli da shi na dukiya babu shi abinda kake son ka kashe ya ka wanda kake da shi dole ka tsoke bakin aljihu dole ka shiga cikin halin rashin tabbas duk wannan yana daga cikin gudunmuwar sakamakon wancan al'amari nasu wa qadanuhu anhu an hane su ba ɗaya ba ba biyu ba duk da haka ba su bari ba to kun ga wannan abin yanzu da yake ta yawo shine Allah ya ce wa aklihim amwalan nas bil batil da kuma cin dukiyoyin mutane da wayau ta barauniyar hanya ko lalatacciyar hanya yanzu mutum zai kira ki daga banki ya ce da Allah turo min kod din nan da aka turo maki ke ce hajiya zainaba A eh, ni ce to daga nan banki ne nake kiranki akwai wani kod da aka turo maki lokacin da za ki updating account ɗinki kin tuna shi E. a jikin atm card naki ya fara ne da namba nawa da allah kira mun 4 digits na farko ko kira mun 4 digits na ƙarshe ke kuma jiki na tsuma kin ji ma'aikacin banki sai ki gama bashi tas sai dai ki rinka ganin alat faram faram faram me ke faruwa hayya kin shiga hannu kin shiga hannu shine aklihim amwalan nas bil batil cin dukiyar mutane da barna sai ki ga kafin ki farka kafin ma ki kai zuwa ga bankin kenan an riga an maki waso su babu komai da ya rage duk sun kwashe don haka cin dukiya da barna wata hudar su ce za ki ga kullum suna koyawa yanzu wanda yake koyan ilimin zamani in ya yi sa'a bai koyi ilimin addini da zai koya mashi tsoron Allah ba to sai ilimin zamanin ya koyar da shi baƙin wayau yadda zai zalunci ya sani sarai ƙarshe sai ya zamanto tun da ba na addini da zai saita ilimin zamani sai ya zanga baƙin wayau amma babu imani kuna ji ga wayau amma ba imani shine an yi ilimi babu hankali yanzu yaranmu da ke koyon computer science akwai wani abu da suke kai gare shi wanda ake ce ma cyber security in yaro ya kai wannan matsayin kuma bai da tarbiyya kuma bai da wani addini da zai taka masa birki sai ki ji ɗanki ya shiga cikin 'yan yahu yahu yahu yahu wasu ɓarayi ne online wanda za su iya shiga akawun ɗinka daga inda suke ta kwamfuta su su ga sirrinka su ga komi naka su yi ma ƙaƙaf wa aklihim amwalan nasu bil cin dukiyar mutane da zalunci cin dukiyar mutane ta ɓarauniyar hanya ba da haƙƙi ba shi yasa za ku ga wasu a youtube suna taɓarin kuɗi kai da gani wannan ba faskare ba ya samu kuɗin da ganin wannan ba zufa ya ya samu kuɗin ba shi yasa sai ya ɗauko bandir ya watsa saboda ba wata wahala yahu yahu ne so wannan yana daga cikin abin da ke akwai wanda yake na yahudu da Allah ya ba mu labari cin dukiya da barna aikinsu ne shi yasa na ce maki shine za a ce yanzu ki zo ki kawo kuɗinki dubu ɗari kafin sati za su zama ɗari da hamsin in kika bar su sati biyu dubu ɗari biyu in kika bar su sati uku dubu ɗari biyu da hamsin in kika bar su sati hudu za ki kwashi dubu ɗari uku to su suna da irin wannan sana'a meye na sai sun nemi ki. na'am ba sai su ci gaba da kansu ba kawai ke suke so su yi makwambar kuma wani lokaci za ki ga wata ba ta ma neman hukuncin shari'a akan wannan kasuwancin ya yake irin wannan abin ya yake ya halatta malam ko bai halatta ba sai ki ganta tana ta zufa hanci ta ji kuɗi jiki na ɓari ta ji kuɗi a tattaro da na malam da na mai gida da na waye duk a zuba sai abubuwa sun cunkushe kuma ki ganta jini ya hau an kai ta asibiti hannu ya ya mutse baki ya loke tana ta zidda mai wato bala'in ya fi ƙarfin ƙwalwata kuma ta riga ta shiga tsakiya bayan da ta iya da kau gani take a hakku ne ga wawaye ai kwanan nan zan yi kuɗi kwanan nan za ku gane ni na ma hararo na gama za mu je dubai zan sai jib ashe jib za ta ji allah ya sauka kuma wajen neman banza wajen son banza ake zama banza yayin da kake son bagas sai ka zama bagas wani kuma wayo zai maku a ce a ce maki ai wannan ba wani abu bane ba ba komai kasuwanci ne wanda yake kowa ma na iya yi sai a kawo maki misali ga wance ma da ta shiga bayan kwana kaza ga abin da ta samu kenan sai ke yarda suke sallama Allah shi kare mu to abin kuma yana bukata addu'a 'yan uwa ka ku dauka cewa su ma ba addu'a suke yi ba su ma suna iya kokari don samun sa'a ka sannan kullum suna karanta ƙwalwan mutum menene da sun ganki za su iya gane menene inda kika sa gaba musamman ko facebook aka shiga za a iya ganin suwaye abokanki daga nan za a iya gane ke 'yar kasuwa ce ko ustaziya ce ko kuma daga cikin wannan colleagues naki za su iya gane menene irin ɗabi'unki sai su biyo ta wannan ɓangaren akwai wani wanda na gaya muku ya taɓa gaya min a nan ya zo ya same ni ya ce a jihar nasarawa yake babban mutum ne har yana gina estate ina jin na taɓa ba ku labarin nan ya ce kawai sai ya ji an kira shi da wata namba kuma a nambar sai aka faɗi sunan shi irin wanda tun na kakanni ɗin nan tun na yana yaro kama a ce ko talle ko jatau ko jafaru ko wani ɗan ta matsitsi duk dai wani suna da da can ya san ba masu kiran shi da shi sai kakannin shi wanda suka san inda ya taso aka ce mashi to wurin nan da kake gini filin aljanu ne kuma kai kama yi sa'a domin da haukatar da kai muka soyi amma yanzu wata sa'a ma da ka samu ma za mu baka arziki ka sai buhun gero ka kai tsakiyar filin ka aje da yamma kaka koma kuma kaka waiwaya shi fa yake gaya min kuce tatsuniya haka ya sai buhun gero ya je ya aje ya ce gobe bai iske shi ba sun yi gaba da shi daga nan aka ci gaba da lissafi aka ce ka je daidai power house ƙarƙashin gada hanyar marabayan ya za ka ga wani mutum da farin kaya da baƙar jaka gefen hanya ka ɗauko shi wakilin aljanun ne ya kuma tafi da motar shi ya fa zo ya same ni yake wannan labarin ya tafi da motar shi ya ɗauko wannan mutum da farin kaya da baƙar jaka lokacin da ya zo yana da gida a mai tama sai ya je sai ya kai shi sai aka ce ya aje shi a VQ. lokacin da ya kai shi sai shi yake ce masa to kakka sake kale ko ɗakin nan don aljanu za su rinka sauka dare da rana maraice da safiya kuma ya yadda kuma bai son ya gaya ma kowa sai aka ce ya je ya kawo kwali na indomi ya kawo likafani kun ga duk hankali zai tashi ku da an ce likafani mutum ya ji labarin mutuwa ya je ya kawo likafani aka ce to yanzu wasu kuɗi ne waɗanda aljanun za su kawo a ɗaki za a aje mashi shi zalla daloli ne na amerika amma akwai buƙatar wani turare mai tsada da dole ya je ya sau shi duk kwalba ɗaya dubu ashirin da biyar take kuma a wancan lokaci dubu ashirin da biyar ɗin kuɗi ne mai ma'ana ba wai ma ta yanzu da ta zamanto ciki limoni ba bawan allah na aka ce sai ya dira kwata miliyan wanda za a sau wannan kwalba haka ya je lalubo lalubo wasu ma na ubangidan shi ne duka ya tattara sai dai da suka ci naira miliyan guda da rabi a hannun shi to yanzu sai aka samu gana masgo aka sanya kwalin nan na indomi abinda bai gane ba shi kwalin sai aka naɗe shi da likafani aka ɗaure ciki dai da nauyi amma bai taɓa buɗa ba aka ce in ya buɗa kila ya rasa ran shi saboda haka haka mutumin nan ya yi gaba da wannan kuɗi tsaf ya bar shi da wannan gane mazgo duk sati sai ya buɗa ya fesa mata turare sun kusa zama kuɗi saura kaɗan bawan allah nan da abu ya yi abu sai suka ce to yanzu an samu wani ɗan cikas ya kamata ya taka tsantsan saboda wani matsala za ta iya faruwa akwai ɗanɗan sarkin aljanu ya biyo ya zo daidai dutsen zuba sai wasu daga cikin kangararrun aljanu suka tare shi yanzu ana nan ana rigima dole shi sai ya kai naira dubu ɗari takwas in ba haka ba zai iya rasa ran shi abinda zai ba ku mamaki ya zo ya same ni ne ya ce ga eh, wannan gane masgo ga ta nan ya yi ƙoƙari ya ɗoro a bayan but nashi amma yana sanar da ni cewa shi abin da yake so don Allah inda yadda zan yi kada ya rasa ran shi shi su ma bar shi da ran shi ba komi yake so ba na ce tun yaushe wannan abin yake faruwa ya ce tun tun tun ka taɓa gaya ma wani malamin addini ya ce wallahi ko da wasa sun ce kada kowa ya ji a haka bawan Allah nan ya rikice yadda kika san ya hita hayyacin shi a firgice ya same ni a masallaci ya ce abinda zai iya kawai shine zai kai wannan gane masu a aji amma fa malam ka yi taka tsantsan mutanen nan sharri gare su kakka sake ka taɓa wannan abin da hannu to sai muka tashi na tunkari bakin kofa aji inda ya aje man abin sai ya koma nan da wajen azuzuwan can yana hangen wani bala'i zai faru ya matuƙar tsorata ya ce malam in wani na ce ka je ka gaya ma sauran mutanen masallaci malam ya taɓa jaka ya bace ko kaza ya faru da shi kun san me ya faru da na hiddo abin da ke cikin gane mazgo ɗin nan turare ne kawai ke ƙamshi wanda ya dinga fesawa an naɗe da likkafani lokacin da na kwance likkafanin an ɗan sa baƙin ƙyalle an ɗaura sama sai na ga ashe kwalin can ne da ya kai masu suka ɗau filo nashi na matashin kai suka cusa cikin kwalin shine ɗan nauyi-nauyin da yake ji kuma suka sa ya ta fesa turare ana saura kaɗan sun kusa zama ƙara himma ina zazzaga kwali sai ga matashin kai ya faɗo tim ba kuɗi ba yana baya-baya sai ya fara ɗan matsowa na ce to kaga wannan abun ni yanzu ba kuɗin da suka ci cinye maka ma ya fi damuna ba imanin ka da bai zamanto wanda ke yiwuwa ba ya saita haka gane yadda aka raba ka da Allah aka nuna ma akwai wani mai cutarwa ko mai amfanarwa ko mai menene banda Allah shi ya fi haɗari na amshi wayarsa na sa aka sawo sim na cire sim ɗin ciki na sa masa wani na ce duk in an kira wannan layin wanda na sa ma sabo to ina tabbatar ma ka zo ka same ni zan ma maganin me ke faruwa hmm. bayan dogon lokaci ya ce min wallahi malam shiru kake ji na ce ana gaya ma haka kawai mutane ka zamna ka ɗauka wai wani abu na alaƙa da Allah wai kamar ƙauyanci ne sai wani sakare wanda kila ko firamare bai je ba ya zo ya tasa ka ya wabce ma ya share ma akawun ka wayi gari kwamfar ya ce wallahi kuɗin nan ba dukansu ba ne nan suka raba ni da kuɗin nan ashe wai yadda suka mashi da farko kun san da can kafin a san waya da kyau ba kowa ya san yadda ake matsa kan waya ba ta rinka muryar mace-mace kamar wani ɗan yaro ƙarami wannan wai muryar suka rinka yi sai ya ɗauka muryar aljanu ce in na kira ka na matse hakan akwai yadda za a yi sai ka ji murya ba muryata da ka saba ji ba abinda suka masa kenan sai a ce mu ne aljanu shi kuma ya ji wata murya ita ba ta mace ba ita ba ta ƙaramin yaro ba gashi ana magana shi kenan sai ya sallama to wannan fa ina gaya muku namiji ma kenan ina ga 'yar uwa ke yi mace shi ya sanya shari'a ta ce idan za ka yi wata hudda ta kuɗi a sa shaidu da ka fara gayyato wasu zai ce ka kaman tonon asiri shi yasa shari'a ta ce in za a yi kome na shari'a kai ko ba shi ne cewa aka yi buhu. don haka sun shahara akali amwalin nasi bil cin dukiyar mutane da ɓarna yanzu da can an san wani abu ko wannan na'am amma yanzu ya zama ma kamar wani abu ne ruwan dare a yi hanya a yi hanya a yi hanya a kwashe ma kuɗi wa a ta kafirina Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun dai tana dama wanda suke kafirai minhum daga cikinsu domin kamar yadda na bayyana a waccan aya akwai masu ɗan sassauci masu tsara amana da ba a rasa ba to amma kangararrun cikinsu Allah ya ce wa ta dana lil kafirina minhum azaban alima mun tana dama kangararru daga cikinsu wanda sun yi nisa bisa harkar nan ta cin dukiyar mutane da barna sun yi nisa bisa harkar riba bayan an hane su ba su hannu ba sun ƙi bin dokar Allah to Allah ya tanada musu azaban aliman azaba mai raɗaɗi azaba mai raɗaɗi wadda za ta same su Allah ta'ala ya kare mu to ina ga za mu tashi aya ta gaba lakinin ko na mara. لكن الراسخون في العلم منهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما To in kun lura a yanayin yadda tsarin gudanarwarsu take ana ƙoƙari a sanya ma kowane motsi a sanya mashi wani haraji yanzu kamar ko da kuka taru inda coci ce ba za a ce maka haraji ba amma za a ce ka kawo baiko kowacen kunan har wadda ba yadda ta iya sai ta ɗan riko ɗan wani abu da nata da na ɗan da take goye da shi in ta zo ta aji kuma sun shahara da wannan a ƙara ma mai ƙarfi ƙarfi ba wai a tausaya ma mai rauni ba duka wannan Allah na lissafi ne a matsayin bayyana ababen da wannan mutane suke a kai na ta'annuti na ayyuka na barna Allah ya ce lakinin rasikuna fi ilmi minhu, sai dai waɗanda suke tabbatattu a ilimi daga cikinsu saboda ilimi kaɗai shi ke sanyawa a samu mafita a cikin al'amura ya ce waɗanda suke masu tabbata sun yi zurfi sun yi ilimin addini minhum daga cikinsu wal mu'minuna da wanda suka yi imani yu'minuna bima unzila ilayka to su kan za su tsaya su bi abinda ya sauka a hannunka ko ya zo ta hannunka da aka saukar a gare ka wa ma'un zilamin ƙablika da littattafan da aka saukar na gabaninka wanda suka yi bayani a kan laifin ayyukan da ba kyau irin wanda suke yi shi yasa na ce muku ko da yaronka ya yi ilimin zamani kamata ya haɗa da na tsoron Allah a haka ne zai iya in ya samu wata hanya ta ha'inci to sai addini ya saita ƙwalwar shi ba zai ha'incin in ya iya wani al'amari na damfara to sai kuma nan tsoron Allah da ya karanta sai ya hana mashi yin damfaras to sai ya ce wal na sala kuma cikin su an samu masu kiyaye sallah taya saboda ilimin addinin nan da suka yi da imani wal mu'tuna zakah kuma masu ba da zakka duka dai saboda imani da ilimi wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir wanda suka yi imani da Allah da ranar kiyama ula'ika sanutihim ajran azima Allah ya ce irin su kam Allah da sannu zai ba su lada mai yawa wanda ita ce aljanna Allah ya kai mu ya ba mu aljanna a ah, ayoyinan nan da za ku lura da su sun ɗauko darussa waɗanda zan iya lissafa muku ɗaya bayan ɗaya darasi na farko zunubai suna gadar da Allah ya haramta ma bayi alkhairin duniya da na lahira laifinka a wurin Allah na iya jawo maka wannan matsala shi yasa in kika ganki a wani yanayi na rasa samun alkhairin duniya kafin na lahira to sai ki waiwaya ki ga shin ina bin Allah abin ya faru da ni da sunan jarabawa ko ko akwai wata matsala in akwai matsalan to sai ki tsaya ki gyara matsalan ana jina da kyau idan ka ga Allah baya yi da kai a wannan duniyar to kai ta istighfari ka gyara ka da Allah saboda su su zunubai suna jawo Allah ya hana maka abin da za ka iya yiwuwa da ba ka zunubi Allah ya baka wannan abu an gane da kyau zunubi na hana samun alkhairi yana hana samun ɗaukaka yana hana samun farin ciki yana hana kuma in na ce zunubi ko da ya gulmar da kike ce zunubi ne in ce zunubi ko da ɗan haɗa husumar da kike zunubi ne in na ce zunubi ko da ɗan abin da ya shafi kutsugu da abin da ke cikin zuciyarki na mugunta shi ma zunubi ne saboda haka zunubi matsala ne shi ya sa Allah ya ce ya haramta ma yahudu alkhairai masu yawa saboda zunubinsu to ke ma ki gane zunubin kina iya zama sanadin wannan don haka sai ki kiyaye alaƙa ki da Allah me ya kamata wajen alaƙa ki da Allah ya zamanto in kin yi laifi kina tuba kina neman gafara so nawa muke yin istighfari a yini so ɗaya ko ba ma mu yi kwata-kwata kun yi gum ana ɗan taɓawa to a ƙara yawaitawa kuma ya ake istighfari ban ji ba a ba ku yi kenan asan gafirillah istighfari yana nufin zuciyarki ta yi nadama kan laifi ku rike wannan yana nufin me yawa zuciyar mutum ta yi nadama kan laifin da yake ma Allah ko yaya laifin yake na biyu Tainiyar ba za ta yi zunubin nan ba in dai har a faɗake take ba wai a rashin sani ko mantuwa ba na uku abinda kake nan take ka bari kuna ji mai yiwa wata ta ce astaghfirullah alhali abinda aka hana ta kallo gashi a hannu ga ido balo kamar mai cewa astaghfirullah ko da yake ba kyau amma kuma ya iya ha to ba kyau kuma za ta yi saboda haka astaghfirullah na nufin wadda duk ta nemi gafaran Allah to kar ta aikata abin da da ta san za ta aikata in na laifi ne don haka doka abin ga fa'ida ta farko da za mu lura da su a ayoyin nan cewa saban Allah yana jawo ka zamanto Allah ya haramta ma alkhairi duniya da lahira duk mai son alkhairin Allah duniya da lahira to ya kiyaye saba ma Allah mun ji ɗaya in ce alkhairi lafiya alkhairi ce kuɗi alkhairi ne walwala alkhairi ce ma'anan farin ciki da kai komo lafiya babu wani kunci shi ma alkhairi ne ke ko miji kika rasa ke ta istighfari an gane kake ce a ah, malam kuma me ya kawo wannan shi ma alkhairi ne kike nema saboda haka hada da neman gafara Allah fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum midrara nace ku nemi gafara Allah Allah mai gafara ne in kun nemi gafaran nan zai zubo muku ruwa da yawa wa yumdidukum bi amwalin ya baku dukiya wa banina ya baku yaya akwai yadda zaki samu yaya ba miji saboda haka kenan istighfari na kawo miji tunda yace zai ba ku yaya haka nan wanda ba ta haihuwa istighfari na iya sa ta samu haihuwa duka gashi nan a suratul nur kuma rashin istighfari taruwar sabon Allah ya kaka gida na iya sawa ki kasa samun alkhairi duniya da lahira sai dai ki ga ana yi kamar yadda kuke cewa wata miyan sai dai ka ji kamshi a makwabta an gane wannan da kyau darasi na biyu Allah ya haramta ki zan mai hana mutane aiwatar da abin da Allah ya sa su akwai wata wadda za ka samu haka kawai ita faɗa take da hijabi duk wacce ta sa hijabi in ya ƙawarta ce to ta durfafe ta sai ta yage hijabin nan kin ga wannan shine hana aikata aikin da Allah ya ce ayi haramun ne wannan karara koda koda me uzurin wanci haka akwai wanda za ta ce oh jibo wai wai wai mai gidana wai shi ma wai shi ma ahlus sunna har da dage wando kai da Allah ka saki wandon ka in za ka saki kamar zai tsallake wuta wando kamar ka aro na kananka kin ga Allah ya yi umarni da ya abu ita kuma ta ce ba za a yi ba ko ta sanya shi a aske huska fayau kamar yaron yayi ɗan yayi ga huskar shi kamar gwiwan mace akwai yiwuwar ka yi dariya shi ma zai iya kai ka ga wannan haramun din in ka ga wani na son ya aikin alheri ƙarfafa masa gwiwa kake amma ki kalle ta ta sa hijabi farkon rayuwarta ba ta taɓa sawa ba yau ta sa sai kika kalle ta <laughs> jibita <laughs> kina dariya wai dan me wai ta sa hijabi ba hijabi ba kawai duk wani abu wanda yake na aikin Allah in kaga wani zai yi me ya kamata ka yi ka ƙarfafi gwiwarsa ka ce masha Allah kin kauga yadda kika yi kai ai wallahi irin wannan ita za ta sanya ta ji daɗi kuma ta dage na uku riba ita tafi ƙarfi cikin bayanan da muka yi a yau babu abin da ya jawo ma duniya bala'i a yanzu irin riba kuma uku ba gani ba ta ƙarewa wadda ka gani ita ka gani amma ta'amuli da riba baya da sauki kwata-kwata game da ɗan adam na hudu cin dukiyar mutane da ɓarna, duk wata hanya da ba ta halas ba ayoyin nan sun nuna haramun ne ka ci dukiyar mutane da barna kamar me kamar wacce ta tsinci kudin wata nan ta make sauran tana tunanin to ai yanayin yadda rayuwa take ma aiko ina laifi ma da na dan yi wannan akwai sata akwai cin hanci akwai algushu an gane algushu duka wannan wasu hanyoyi ne da ake bi wajen cin dukiyoyin mutane da barna gaba ta biyar cewa ba kowa ba ne ba ya biya lalace ko a halin kitabi akwai na kirki kama abdullahi bin salam da wasu daga cikin waɗanda suka yi kama da shi shi ya sanya duk yadda zamani ya rikice kakkace ya lalace kakkace kai ba za ka gyaru ba na shidda yin zurfi a ilimi na kawo na kawo kubuta daga zamewar ƙafa a cikin fitintunun zamani wannan gaba ku kalle ta da kyau yin zurfi a ilimin addini na iya sawa duk rikice-rikicen zamani in sun zo kai ka kubuta ba za ka faɗa ba duk wata fitina in ta taso to in ka tsaya ma addini da kuma ilimi na addinin za ka iya samun mafita kun ga ko da aka yi rasishin ko da aka yi wani abu da ake ce ma down na world economy ƙasashen da ke amfani da tsarin tattalin arziki na musulunci su ba su fada wannan matsalar ba saboda haka yana nuna maka kama Allah da tsarin shi na iya kawo mafita ga rayuwarka abu na ƙarshe na bakwai falalan kiyaye sallah wanda shi aka bayyana daga cikin waɗanda eh, ina ganin akramakallahu ban san yaya ba kamar lokaci ya harare mu ko Na, ina ganin nan ya kamata mu tsaya domin gabace ce za mu tashi na ɗari da sittin da uku inna auhaina ilaika a cike mana da du'ayi Allah ya mana albarka Allah ya sa abin da muka saurara ya zamanto sanadin samun mu gaba ɗaya Allah ya nisantar da mu daga mu'amala da riba da cin dukiya da barna da kare wani daga aikata aikin Allah da zalunta bayan Allah ba tare da haƙƙi ba Allah ya sanya rayuwarmu ta zama albarka kada Allah sa mu cikin makamashin jahannama Allah ya azurta mu da aljanna Allah ya nisantar da mu daga barin wuta Allah ya albarkaci mu Allah ya ɗaukaka addininsa, Allah ya kare mu da kariyarsa, Allah ya mana gamdakatar a wannan rayuwa ya cika mu da albarka, albarka a gida, albarka a ofis, albarka a jiki, albarka a ‘ya'ya, albarka a dukiya, albarka a komi ya Allah. Muna roƙonka da sunayenka ɗau kyawawa da sifofinka maɗaukaka kamar yadda ka umarce mu da mu roƙe ka kuma kai alƙawarin ka amsa mana. ya Allah ka amsa mana addu'o'inmu na alkhairi Allah ka amshi ibadojinmu Allah mun tuba mu masu laifi ne Allah ka yafe mana Allah muna da rauni Allah ka karfafe mu Allah ba mu kai ba Allah ka kai mu Allah ka ka taimaki kowa a kanmu Allah ka ba mu nasara a wannan rayuwa ta duniya Allah ka ka sa mu cikin wanda za su yi asara zuwa duniya Allah ka ka sa mu cikin wanda za su yi da sanin rayuwarsu Allah ka samu cikin masu samun babban rabo Allah ka azurta mu da gidan aljanna Allah ka azurta mu da kasancewa tare da manzanka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka ji kanmu ka sa aljanna ta zama mu ya Allah Allah kada ka jarrabe mu a wannan rayuwa da abin da ba ma iyawa Allah kai mana afuwa Allah kai mana gafara Allah ka ji kanmu Allah ka sa mu cika da imani in ajalin mu ya taho wannan a rufe da du'a اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا كثيرا اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا